sleeping. Assalamu alaikum masu kallon da sauraron mu barkanmu da yau barkanmu da sake sada da ku a cikin mu na sashen Hausa da ni Halimatu Bukari na rubuta kuma zan karanta muku da shi. Haka labarin mu na farko kungiyar 'yan kasuwa suka yi taron manema labarai dangance da wani diba da suka yi wata takarda da aka hido da ake ce mata facture certifiye wannan kuma wannan taro iya dibin waɗanda suke da shaguna na alimentation waka dai a bakin mai ita ta hi daɗi ga daidai da 'yan cikin kasuwa masu da ƙarin haske dangance da wannan takarda da aka hiddo musu kasuwanci na alimentation ba ɗaya ne da kowane kasuwanci ba a nan nijar kayanmu na alimentation kaya ne na 'yan kasuwa yara masu zuwa wani ya tashi ya ta gana da miliyan ɗin shi guda ya yi ciko ya biyo gidan don amai don a hidda mai disney na duwan ya zo ya ɗauki moto yana talla cikin alimentation ana yaran mu daga zuwa dubai su yi mutum goma su su yi kwantinar guda wasu ba su da koman gaza cikin gidan su suka aje kaya suna ɗauka ga motuka suna talla masu alimentation na sayi suna aza cikin kantinsu yanzu eh, an ce kowa sai ya yi factor certificate su waɗannan yaran kenan nan garin ga Nijar kowa ya san bisa kayan alimanta san wuri biyu na suke to su waɗanda yaran nan masu zuwa Dubai masu zuwa eh, Ghana masu zuwa Najeriya su ɗauko kaya kaka za a yi kenan ba a sayan kayan su sun mutu kenan ko kenan an yi faviri ɗin an taimaka ma manya-manya eh waɗanda za su karuwa kenan yaran masu zuwa sana'a su sun mutu kenan ya kamata gwamnati ta diba ta gani kuma ka zo sayan fiya wata guda na dala biyar sai na maka faction certificate fiya wata guda dala biyar ka zo sayan dan solani guda dala ashirin sai na maka faction certificate haba jama'a ai ya kamata gwamnati diba menene kamata yi alimentation na Nijar karhin mu bai kai ba in ana son a taimaka a da kasa wanda ya kamata ya kamata wannan sassa saba daina shi mu kiran da muka da gwamnati wanga zancen factor certificate bisa ga alimentation bai yi a dena shi kuma wannan amandan da aka cewa a jan shi mu yan nigerian ne ba mu tahi ko ina san waje mun ka hito mun zo gida mu bude alimentation shi ma alimentation wannan tebur tebur ne ba sosai ne ba tebur kawai an doko plaque an yi alimentation kawai mutum kakin ya hito cikin gidan shi yana eh, eh, eh, fuskan shi bai wanke shi ya zo ya doka formage ko ya doka tona abinda muka gani kasashen waje mun zo mu yi shi kasan mu yi gaba amma gwamnatin mu Niger tana so ta maida mu baya a lanver 50 ane a lanver take so ta maida mu bisa wannan mm. harakal wannan wannan ba mu kai ta ba vraiment muna da matsala wajen contabilité ba kowane shago bane ake samun eh, contabilité wurin shi ba mu yanga system vraiment zai complique aikin mu fi sibilillahi a sasanta da shugabanninmu a samu mataki mai kyau wanda yake gyara turmadala a cikin jihar tawa gasar da garin da ake ce ma bangi mata wanda suke da kungiyar da ake ce ma agr su ma suke kawo taimako ma mata musamman wajen koyon aikin hannu kanana da kasuwanci kanana ga daidai daga cikin su da karin haske dangance da wannan taron mata da suke koya ma mata na yankin bangi suna sana'ar mai mai da kuli-kuli su a nika gujiya a yi kuli-kulinta su sai da mai suna kai 'yan kasuwan na kusa gare mu da nan cikin gari sa'annan guja a kasari ana sota daga kasuwa nigeria da nan kuma cikin gari don gasu can ma'an na aza dan abangansu sa'annan akwai hillani a kasari ma garin bangi sai mu ce hillani sun kamar irin shayi ga gari suna alfahari da su suna sana'a da nono suna yin hada cuku ga can don an samu tallahi ma wata eh, kungiya ta adara ta kawo musu kayan aiki na yadda ake sarrafa nono a maida shi cikin da sun iya shi kawo cikas gare shi surutu waje masu hillani masu sai da nono tunda bisa shi yawanci duk an kakashe su yawanci an amshe yawanci an watse su maza ba a san inda suke ba bisa shi wasu ba a san inda suke ba kenan yanzu ɗan ƙalilan da suke nan tare da su suke ɗan eh, sarrafawa da shi wajen noma shi ma bana eh, eh, tsoro fargaba ta hana aiki sosai wajen noma saboda baka ka ta gona can kai da a gona kana tsoron menene zai faru a gare ka cikin daji sa'annan bayi gidanka kuma da ka bari har wajen kuma kana tsoron ya ka bari wannan iyalin naka suna nan lahiya ba su lahiya noma ana yi ana tattaɓo ana rugu a gida kana tsoron ka iske kacan kuma sa na kana tsoron mi bari nan gida mi ya iske iyalinka da bari gida kenan ko shi ma noma an samu cikas bisa gare shi don shi ƙananan sana'o'i na tusiwa kuma yan kasuwa ne ne ake biya da sana'o'i ya an yi ma yara su su ɗoka su kai kasuwa ko ko su masu mai masu nono su ɗoka su kai kasuwa na kusa don ana tsoro duk wannan ya hana shi zamanin hijirar na da aka da annabi yayyo da sauran jama'a zuwa maka zuwa madina kenan shine mu ma mun yi koyi da haka nan nan garin bangi mun tarbe su mun raba dan abinci da ke garin mu tare da su an ci to madalla kungiyar mawaka da ake ce ma a nasim da suke aiki tare da ambasada ina yan da suke sa hannu suke aiki tare dangance da sallar da za a yi a nan garin yan da su ma suka kawo taimakon su wajen sarrafa waka waka musamman ta indiya ta wakata indiyoyi tu kai wannan taro na manema labarai a ranar jiya ga ɗaya daga cikinsu da karin haske dangance da wannan sallah da za a yi garin indi e wannan kira mun yi shi ne ba dan komai ba dan mu nuna maku jan namijin kokarin da muke na rahazal na wasu daga cikin jerin wakokin da suka samo asali daga kasashen indiya wanda mafi yawancin ku kuma sun san su kuma ke so wasu daga cikin mawakan mu na nan Nijar su fahimci waƙoƙin kuma su iya rera su da kuma za a yi wata babban wasa da za ta gudana a ranar eh, juma'an nan mai zuwa in Allah ya yarda to wannan shine yasa aka kira ku domin ku turawa al'ummar kasa wannan sakon kuma su fahimci abin da aka do abin yana da sauki tunda ko babu komai akwai wasu daga cikin jerin wakoki namu na sanannun mawaka waɗanda kuka saba gani yau da gobe kuma suke maimaita a cikin yaren da shi shi ne kuke yi sannan kuma eh, in aka ce kamar yare na indiya za a fassara shi kamar yadda kike ambata ba ne wanda yake da sauki ga wanda yake sauraron waka sai dai wanda allah ya sa yake tunanin cewa waka kaza ta yi mishi yana so ya fahimci inda ta dosa daga bayan hili ko in ke din ko wata za su iya nema domin a fassara masa abin da abin yake nufi gurin da ake so a cimma shine ana so a kai wani mataki da zai zamto cewa matasa da kuma al'umma waɗanda suke gudanar da waƙoƙi wanda suke da fasahohi a dunkula a ajiye ba su amfani da ita to tashi su yi haɓasa su mai da hankali wurin rera wurin aikata wurin gumurzu don ganin sun fitar da sunan ƙasa da kuma abin da suke gudanarwa na harkar waƙoƙi ya fita cikin duniya kiran da muke wa al'umma shine duk wani yunkuri ko kuma wani goyon baya da ya kamata a ce sun bada don gudanar waɗannan abubuwan su ba mu matukar iyawa har mu kai gacin magadi gaci ta ganin mun fitar da suna da kuma al'adu da duk wani abin da ya shafi abin da mawaka suke amfani da shi don fitarwa cikin waƙoƙin shi ya shiga duniya baki ɗaya kuma ya amfana al'umma ni dama ya akwai dangantaka a tsakanin indiya da kasar niger mu kaman wani goyon baya ne ko kuma wani ƙarin ƙarfi muke yiwa wa alaƙai ta yanda kamar yanda eh, kuka ji a cikin harshen faransanci cewa kungiyar soga ta taba ma zuwa kasar india ta kuma gudanar da wasu waƙoƙi tsawon kwanaki goma sha bakwai tana ambatar sunan kasar nijar wanda kuma take daga dirafan nijar a kasar india wanda a dalilin haka dubban mutane ne suka san sunan nijar suka fahimci nijar kuma suke sa ran cewa ba mamaki hakan ta ƙara zama wata alaka ta gaba wadda wannan kungiya eh, ta anasim za ta iya ƙara tura wani aiki ko kuma wani al'amari da zai iya kara daga sunan Nijar tare da alakar indiya to madalla daga karshe dai iskoti niger kungiya ce ta matasa ta kai ziyara a nan losa gungu lakwal idda ake koya ma faranko arabu suka kai musu ziyara don waye musu kai musamman ga wannan cuta mai sarke numfashi da cewa covid-19 suka kai ziyara don su kwatanta ma yara yanda take yi ta a kame da ita kuma yanda kake yi ka kiyaye kanka da ita ga dai karin haske da ɗaya daga cikinsu wannan taro da ya haɗa mu yau a nan franco-arabe ta losagungu eh, taro ne na gangami wanda kungiyar matasa da 'yan mata da samari na iskudi niger tare da goyon baya da tallahi na eh, babbar kungiya mai kulawa da yara wadda ake ce ma unicef wanda suka tallaha don eh, yaƙi da wannan muguwar cuta da ake kira da ita covid-19 da eh, eh, yanda za a waye ma matasa kai eh, su ba da su ma nasu gudunmawa cikin yaƙi da wannan cuta ta covid-19 don wannan gangami kamar bude hili ne aka yi na wannan yaƙi da za a yi ko waye kai da za a yi a cikin ƙasa gaba ɗaya don abu ne wanda ya shahi duka ƙasarmu gaba ɗaya don duka jahohinmu na eh, Niger gaba ɗaya za a yi wannan aiki don eh, mun zo nan don eh, a gwada ma jama'a a gwada ma duniya gaba ɗaya yau wannan aiki za a fara shi wannan aiki abin da ake so Eh, ita dai wannan cuta eh, kowa ya sani ta addabi duniya gaba ɗaya ba nijar ba kaɗai ba kenan ya kamata eh, musamman matasa wanda su ne ƙashin bayan tahiyar ƙasa gaba ɗaya ya kamata a ce an waye musu kai sun san matakan da ya kamata a ɗauka don kare kai sannan su ma kuma su waye ma 'yan uwansu matasa kai don ganin cewar mun kawo ga bayan wannan cuta. don ne eh, taron da ya tara mu anan muna fata matasa yanda eh, sako je gare su su ma su yi kokari eh, matasa wanda ba su samu ba suka halarta wannan hili su ma waye musu kai don ganin cewa lalle mun kawo tamu gudunmawa bisa kan wannan cuta ta covid-19 wadda ta addabi duniya gaba daya don muna fatan sako ya shiga kuma muna godiya da sai franco arab ta nan losu gungu da suka tarbe mu dan ba mu damar eh, gabatar da wannan eh, muhimmin taro eh, na fara wannan aiki a nijar gaba daya muna fatan allah sa saƙon ya shiga cikin kunnin da ya kamata ya shiga kuma allah sa mu yi amfani da shi don samu mu kare kanmu mu kare kasanmu gaba daya da duniya gaba daya to madalla iyakacin abin da ya sauwaka ranar yau kenan a madadin wanda suka ɗauko rahotanni daban-daban da suka kama muna muka gabatar da labarin zuwa gare ku muke ce muku tarbe mu gobe da ku da an sabbin labaru ma'assalam Bismillah